Turanci da kuma Kanuri kamar yadda jaridar Human Angel ta ruwaito. Mayaƙin da ya yi magana da farko, sanye da takunkumi a fuskarsa, ya yi magana ne cikin harshen Hausa kamar haka. Gaisuwa ta musamman daga ɗan uwanku mai jihadi da ke tafkin Chadi. Gaisuwa ga shugabanmu Abu Muhammad Ibnu Muhammad Abubakar Ash-Shekawi. Wannan saƙon nawa zuwa ga masu jihadi ne a ko'ina, musamman waɗanda ke kusa da mu, muna muku gaisuwa irin ta addinin Musulunci. Saƙona na biyu kuma zuwa ga dukkan waɗanda ba su yi imani ba ne a sassan duniya, ku tuba, kuna da sauran lokaci, idan kuma ba ku tuba ba, ku jira ku ga abin da zai faru da ku.